marasa mu na gida da wanda suke asibiti allah ka ba su lafiya masu lafiya allah ka ƙara mana lafiya kuma idan ka ba mu lafiya ka ba mu ikon amfani da wannan lafiya ta hanyar da kake so kuma ka yarda da ita amin su amin a yan uwana masu albarka ya zama wajibi mu zamanto masu bibiyar abubuwa na lafiyar jikunanmu kamar yadda muka sani ita lafiya bahaushe ce uwar jiki wato yana da kyau mu lura da wasu abubuwa guda ɗaya zuwa biyu a duk abin da ya shafi harka ta rayuwa ko ta lafiya mu yi haƙuri muna faɗa ma mu gaskiya ne wallahi ba cin fuska ba ne ba kuma shagube ba ne a'a sai dai shi mutum idan ya fito a cikin al'umma ya fi sanin kowa sanin ita wannan al'umma ɗin ina fata a fahimce ni da kyau mutum in ya fito a cikin jinsi ko a cikin kabila ba wanda zai gaya masa wannan kabilar sai shi saboda a ciki ya tashi sannan a ciki ya rayuwa kuma har yanzu a cikin ta yake ina magana ne akan abin da ya shafi jinya da kuma duban lafiya ta jiki ku yi haƙuri ku yi haƙuri ina ba da misalai ne waɗanda ba mu ba ba ƙabilan mu ba za ka ga indiya a ɓangare ne lafiya an tafi an mu ta kowane irin fannoni ɓangaren asibiti da kuma ɓangaren abin da ya shafi islamic chemist ko islamic abin ga ko kuma hanya ta gargajiya abin da ya sa ne wannan magana shi ne. so da yawa za ka ga bahaushe allah ya masa arziki aƙalla a ce bahaushe yana da jari na miliyan biyar amma bai da likita ba shi da likita wanda ya aje shi ko saboda ma uzuri musamman bai tafiye-tafiye yau kana waccan ƙasar gobe kana waccan ƙasar jibi kana waccan ƙasar amma ba ka da likitan da zai iya zuwa amintacce wanda aka aminta da amanarsa wanda zai iya duba iyalinka ko wacce za ta iya duba iyalinka da 'ya'yanka da matanka duk suna cikin iyalinka babu da shi idan ka ɗauko malam bahaushe guda goma duk dukiyar da Allah ya yi masa a cikin goma da ƙyar ƙillan za a cire guda uku hudu wanda suna da likita wanda yake zuwa yake duba iyalinsa ko suna da likita mace wadda take zuwa take duba iyalinsu a kowane bangare ba mu da shi wani ko ba karamin ci baya ba ne domin ita wannan lafiyar sai da komai ake yi idan babu ita ka rasa ta sannan ciwo a jikin ɗan adam ana misalta shi da kamar mota ku saurari wannan bayanin ciwo a jikin ɗan adam ana siffanta shi kamar da mota abin hawa ko mashin abin hawa ko keke abin hawa saboda me aka danganta su shi mota tana da inji tana shan ruwa tana shan mai tana fitar da hayaki mutum ɗan adam yana da inji a cikin jikin shi yana shan ruwa yana cin abinci yana fitar da hayaki a fahimce ni menene hayakin da mota take fitarwa shi kowa ya san hayaki ta salansa yake fita menene hayakin da mutum yake fitarwa shine tusa da sauran waɗancan biyu bayan gida da fitsari ku rike wannan sannan kuma suka ce mota idan kana da ita ta ɗan samu matsala gashi ta nuna maka tana da matsala sai aka je wajen bakanike sai aka buɗe sai aka ga matsalar sai ya ce to wannan duk ko a cire ko a gyara amma dai za ka iya lallaɓawa. to sai ka tafi ka ce ba damuwa bari in ka samu kuɗi za a zo a cire ko a canza bari a bar shi kawai to wannan dan gyaran da ka raina sai ya kantamo maka babban gyaran da in ka sake sai ka cire injin din motan gaba ɗaya an sake wani masu mu'amala da mota su za su ba ku labari dan gyaran da ka raina wanda kake ganin ba komai bane sai ya kan in dai ka bar shi ya ci gaba to idan aka je aka buɗe motar nan gyaran nan ɗayan aka sake wallahi sai an ga gyara sun fi goma haka ne ko ba haka bane madalla haka dan adam zai ji nan din shi yana dan ciwo ko cikin shi yana dan kumbura kaza kaza shikenan kawai daga ya dan samu dan wani abu ya dan shi shikenan sai ya ci gaba to kar ka manta kar manta haka wannan ciwon yake tafiya yayin da ya zama abin da ya zama sai ya zama la haula wala quwwata illa billah ga misalai nan da dama a gidajen mu. ga misalai nan da dama a asibitocinmu malam bahaushe bai tashi ya je ya garan bawul bai tashi ya je ya yi abin da ake kira wato rigakafi shi yasa idan ciwo ya kama mu sai ka ga ana ta fama wani zai ce malam wallahi na sha magani ya fi kala goma amma wallahi malam kamar ba na sha warta ce maka malam na sha maganin na sha maganin wallahi kamar ba sha dake ba saboda cutar ta yi yawa ta taba wancan ta taba koda ta taba huhu ta taba zuciya ta haura kwakwalwa ta shiga cikin jinin ruwan mutum ta damule saboda ne in kaga mutum ya dauko magani ya sha a hausa fulani to tabbas shi ya san abin da yake ji ya ji ata in ji malam bahaushe ya ji ata sannan kuma ga muga ko da an ji atan an zo ana treatment din za a bada maganin ba ma son mu tsaya ne treatment din adadin maganin da ya kamata mu sha mu fitar da cutar mu gaya ma kanmu gaskiya in dai muna ta, abubuwan da na faɗa ko da ba gaskiya ba ne ɗari bisa ɗari za a samu hamsin bisa ɗari haka muke hausa fulani saboda haka babu yadda za a yi ba za mu rabu da cututtuka ba har idan ba ma rigakafi ba ma bibiyan abubuwan da suke jikinmu idan nan ka gyara shi a wata ka je a duba ma haƙoran nan ka je a wanke maka su a bayan wata ɗaya ko wata uku cikin ka samu magunguna da za ka sha wanda kana jiƙa su kana amfani da su domin wanke ciki ga mu da ɗan banzan kwaɗayi eh na faɗa kwaɗayi malam bahaushe shine in ka je wajen masu sai da shayin shi malam bahaushe za ka ga mai shayi a can gefe da kwai nan gefe shi kuma ga mai tsire da kuli can bangare kuma ga mai badangu nan kuma bangaren ga mai da kai na rantse da Allah na san wuraren in aka ta sa ni tsakiya ta kaje aka rabi je ka nuna wallahi sai na nuna nan tsire a nan na ma rage muku nan tsire tsakiya shayi da kwai nan balangu can naman kai can mai kosai ce ta kuma ga ko mai waina duk a guri ɗaya wallahi na ga nasan san gurin wanda za ka an sa mai shayin nan da ɗebo kosai ya haɗa da biredi bacin ya gama ga naman kai bacin kaza ga indomi wane ne ga mu da san jin daɗi da cin abubuwa amma ba ma shan magani mu sani ba wai cin daɗin ba a so bare ana so amma abin da ake so duk abubuwan da na lissafa za ku ga da mai ake yin su da yaji da mai da yaji to wani gudunmawa kake ba kayan cikin ka kai kuma wajen tace waɗannan cututtuka da za ka zubar da su wallahi a mutum goma yanzu da za su kira ka akan abin da ya shafi matsala za ka ga bai wuce abu biyu zuwa uku na farko a ce maka malam bai iya komi minti biyu nike na faduwa na faduwa ko kuma na kan zubar wani ya ce maka wallahi talla malam shi bai ma sha'awar macen kwata-kwata wani kuma ya ce maka wallahi malam ni fitsari nake fita sai in yana fitar da wani farin ruwa malam wallahi ni mari na ne suke zafi malam kaza kaza kaza zuciyata ta ta zafi da ta kuna mai yaji ya kamata mu rage in ma ka ji ba za ka rage maka ba yadda muke cewa mu yan kawai me ya dawo me ya kawo mu birni wato zaki da mai kutu ka shan dauri ka shan magani za ka wanke wannan dattin ka rika samun lafiya mace kaji ta ce maka ita kurajen gaba ƙaiƙayin gaba fita farin ruwa wari gaba wace ya kaji abin ma ba daɗin ji duk tana zaune fa tun daga alamu na infection in ta fara ji ba za ta iya magana ba sai ya kai ga ya narki ya zama kaza gloria har ya zama kaza ba ma shan magani lafiyar nan da ita za mu yi ibada da ita za mu iya komai hada-hadanmu da wajen kasuwancin wajen aikin nan sai da lafiya saboda haka idan muka zamanto ba ma tattala ta mu muka sani so ya kamata mu zamanto masu faɗaka ba an ce lallai sai ka cire wasu uwayen kuɗi ka je ka magani ba ka samu abubuwa wanda ga sunan muna faɗa muku kullum ku daka kayan ku ko ku daka kayan ku ku aje a gida a dan rika ba yanzu kamar abin da na faɗa din na typhoid da malaria ai ta fama asibitin nan na ce a samu ganyen gwanda da ganyen eh, wanga wa yake gwaiba a wanke ku rika dafa ma yaran ku kullun suna sha sai sun sha sannan su karya me wahalar ganyen gwaiba dan Allah da ganyen eh, eh, wannan wa yake gwanda na an nan ku rika dafa ma kuna sha kuna sha. nawa na ana na ana ɗari in ka siyo a ka sai a dafa su nawa ɗari in busasshiya ce gatan nan in ɗanya ce gatan nan ganyen zaitun ku siyo ku rika dafawa ko busasshe ko ɗanya ana sha na ce muku sirrin gidana shine kanin eh, wanga wake da suna tafarnuwa da citta ɗanya a yayyanka a jika a rika sha da safe hasken ido fatar jiki ta gyaru lafiya ciki ya rika samun iska yana sa abubuwa ga su nan ya ikiwa masu sauki amma ba ma yi na baku albishir tin tin menene ma ma'ana tin wa zaitun wa tin wa zaitun haka akan kwama su tin ɓaure ku sami garin ɓauren nan da nake ta magana a kai a rika dafa shi ana sha ko a rika jika shi a cikin ruwa ana sha ararrabi hano kenan a rika jika shi ana duk magunguna ne ga munan da su wanda a cikin yan kalilan kuɗi duk rigakafin na kama cututtuka sannan in an taka mu, kuma za ka fitar amma ba ma yi ya iki wani to wannan faɗakarwa ce a gare ku a gare ni ga dukkanin al'umma lafiyar nan jari ce in ka rasa ta shi ke nan mu je asibitoci wajen masu ba da magani irin mu za ku ta ganin mutane suna ta zuwa su ga duk wanda za ka tashi zai ga ciwon ya ci karfin shi ya ci karfin shi shi sa daga an je asibiti kaza a ce ai kaza wannan ciwo ai kaza wannan ciwo kaza to ya kamata mu faɗaka domin kiyayewa har yanzu mu makara ba ga mu suna tasowa mu ɗora su akai kuma mu ci gaba da yi Allah shi tarar da mu Allah ya mana albarka Allah da ya shirya wa mu Hausa Allah ka shiryar da mu mutane ne mu masu daraja mutane ne mu masu ima mutane ne mu masu haiba mutane ne mu masu zalaka masu kwakwalwa ni har yanzu duk duniya ban taba ganin mama irin malam bahaushe ba wallahi ko ta ina ka zo masa wallahi zaka same shi to me amfani da wannan damar Allah ya mana albarka Allah ya muku albarka duk inda kuke masu jina ya sa mu gama duniya lafiya ya warkar da mu kuma ya ba mu ikon kiyaye wannan lafiyar da Allah ya ba mu ah, idan zan tsaya kar a manta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi ma'asara